To a na farko dalilin da yasa shi mai girma gwamna da mataimakinsa suka yi wannan sadaukarwar na kashe hamsin na albashinsu da sauran alawus alawus shine ganin halin da mutanen jihar kaduna suke ciki a musamman talakawa harkar kiwon lafiya da ta ilimi da ta tsaro da kuma ta zamantakewa da kuma rashin hanyoyi da sauran wayansu abubuwa wadda ya kamata a ce da mutanen jihar kaduna na jin daɗin su dalilin da yasa aka yi wannan abun kenan kamar nawa ne yawan albashin shi gwamnan da mataimakin nasa kasan cewa wannan hukuma wadda ke da albashi da kuma alawus alawus na jami'an gwamnati a Najeriya. To a halin yanzu da muke magana a ban zaton cewa sun biya sun bada adadin ko nawa ne a gwamnoni da mataimakansu za su karba. Amma dai abu dai mafi muhimmanci a nan shine ko da ne. gwamna ya fito ya ce da shi da mataimakinsa sun sadaukar da kashi hamsin na albashinsu da sauran kudaden shiga nasu. Kaga wannan ba karamin abu ne tana da tashi tasiri akwai wani batu kuma da ya taso eh, inda ake zargin shi eh, gwamna yan rufa'i da cewa ya ɗauko wasu yan jihohin da ba na kaduna ba eh, ya ba su mukamai ina gaske wannan lamari yake ban zaton cewa wadda suke wayannan maganganun sun yi nazari sosai ko kuma sun duba yanayin wannan abin da ke magana a kai na farko duk wani mutum wadda yake jihar kaduna ai ka gan tabkar mutumin najeriya ne kuma mutumin jihar kaduna ne kuma wayannan mutanen wanda aka ba su wannan matsayin idan ka duba ba wai ɗauko su kawai aka yi ba fadowa su kai daga sama kawai aka ce an musu wannan matsayin ba a'a wannan siyasar wadda aka yi Kwarkwanta har karshen ta inda Allah eh, madaukakin sarki ba mu nasara da su aka yi kowa da su aka yi makarbiya to ban zaton eh, cewa mutane ba su fahimci wannan abin da kyau ba akwai gurguwan fahimta da sauransu. Wanda duk Allah ya ce sanin kowa baya boye shi Allah kan ba san mu amma ba sanin nan ba na aibu ba dun ba mu ka taro ga hanya ba